nawa allah mai kowa mai komi godiya da ya ba mu damar saduwa da shi mai martaba sarkin junju sarkin musulmi ya mun tantamna bisa al'amuran da wannan ƙasar mu take ciki a yau tana buƙatar wato samun mafita kyakkyawa cikin nutsuwa shawarar da ya kawo ina mishi godiya kuma ina wa dukkan sarakin gargajiya na ƙasarmu matuƙar godiya kuma da girmamawa da wannan kulawa kuma da wannan shawara da suka kawo ni kan kaina ni ma zan yi shawara domin mu taimaka wajen huddo wannan ƙasa tamu daga cikin wannan hali wanda kowa ya san shi yanzu mu 'yan cikin nijar kuma hal dukkan duniya duka ƙetare in kun lura cikin kwanakin wannan ba a zancen komi in ba matsalar da nijar take fuskanta da sauran barazana da ake to lalle ina mishi godiya ina ba sarakin gargajiya gaba ɗaya na ƙasar mu godiya da wannan initiative kuma da wannan shawara kuma kamar yadda ni ce ni ma zan yi shawara don kuma uh, allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komi ya kama mana ya yi mana jagora allah ya ba da sa'a allah ya kawo kwanciyar hankali da zaman lafiya cikin ƙasar mu Allahu akbar ga latija albarka kuma mm, mamman usman latija albarka wallahi Allah biya ka latija albarka haka ake so latizin ne eh amma ba ya ruda huta ba na so ruda huta ba cikin kasa eh latija mai albarka wanda in yaga abin da zai taso zai kaɓa nashi sa baki ne ciki dattijan albarka Mamman Usman Allah ya zamani. Prime Minister shugaban gwamnatin rikon kwarya Ali Muhammad Lamini Zan ya karbi bakuncin jakadan kasar jamhuriyar musulunci ta Iran da ke aikin jakadanci a nan gida jamhuriyar Nijar kamar da kuke gani kaɗan daga cikin wannan imaji. Prime Minister Ali Muhammad Lamini Zan ya karbi bakuncin jakadan kasar ta jamhuriyar musulunci ta Iran wanda ya kawo ziyara aiki a nan gida jamhuriyar Nijar tare da kawo goyon bayan kasar Iran ga hukumomin kwamitin ceton ƙasa na cnsp da kuma yin aiki gadan-gadan da kuma ƙarfafa hudda tsakanin jamhuriyar niger wadda daɗaɗɗiyar hudda ce tsakanin niger da ƙasar iran fannin makamashi fannin tsaro fannin tattalin arziki fannin noma fannin kiwo za su yi aiki tukuru da kwamitin ceton ƙasa na cnsp gwamnatin ƙasar iran ta kawo gagarumin goyon bayanta ga kwamitin ceton ƙasa na cnsp wanda firayim eh, minista shugaban gwamnati ali muhammad lamini zan shi da kanshi ya karbi bakuncin jakadan kasar eh, ta jamhuriyar musulunci ta iran kamar yadda kuke gani kaɗan daga cikin wannan image cikin bidiyo wanda aka yi rahoto cikin talbijin na ƙasa ortn il s'est agi au cours de cette audience accordée par le premier ministre de la transition ali maman lamin à l'ambassadeur de la république islamique d'iran de discuter de la situation sociopolitique qui prévaut dans les pays né des événements du 26 juillet 2023. Le diplomate iranien Mehdi Kardousta a en effet témoigné du soutien de son pays dans ces moments difficiles que traverse le Niger. Le gouvernement iranien attache une grande importance à la paix et sécurité. Mon pays soutient toujours les pays africains. Donc, je sera aux côtés des Nigériens pourra accompagner dans cette situation nouvelle. Euh, la République islamique d'Iran est un partenaire stratégique de longue date pour le Niger et cela dans plusieurs domaines, dans l'éducation, la santé, l'énergie, le transport, agriculture, infrastructure et, mon pays souhaite aussi élargir cette coopération dans d'autres domaines importants. Cet engagement fort de la République islamique d'Iran aux côtés du Niger, dans ce contexte particulier et surtout dans sa marche vers sa souveraineté, témoigne ainsi de l'excellence des relations diplomatiques et de coopération de longue date qui ont toujours existé entre les deux pays. kan bar sallah wanda ke wajibi kanka domin duk wanda ya bar sallah wanda Allah ya jabta kan shi to Allah ya janye kulan da yake mai cewa Allah ya yi watsi da shi Allah kare don haka ya ce kan bar sallah wanda ke wajibi kan barin sallah wanda Allah ya jabta ga bawa na sa Allah ya janye kulan da yake ma bawa don masu daraja mun yi bayani bakin gwalgwado fuskan sallah tun daga sharuɗanta hasowa falalanta da ni'imar da bawa ake samu duniya shi da lahirar shi lokacin da ya da sallah an muka zo musu kan bayani musu kan eh, wajibobinta da sunnoninta har bayani musu kan sallar jam'i da abin da ya kawo wannan yau insha Allah wa ta'ala sai mu yi bayani bari rihe kenan kan da musu kan sallah mai girma da ake sai sallar juma'a yan uwa masu daraja cikin Eh, abubuwa ko in ce hanyoyi da Allah subhanahu wa ta'ala ya zaba wannan al'umma ta annabi rahma sallallahu alaihi wasallam shine da ya ba su sallar juma'a dan haka Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul mata juma'a yake cewa kai masu imani in an yi kira ranar juma'a aka kiran sallah ke na ranar juma'a to ku tahi gaugawa ne saboda ku yi zikirin Allah malamai suka ce zikirin lahi nan ne ai iqamatu salatul juma'a shine ku je ku yi sallar juma'a Allah ce to an kare sallah ko ya kare fan an tashru fil ard ku watsu a cikin duniya wa ta gumin fadlillah ku she ku nemi falala Allah mai kasuwanci ya kasuwanci mai taya wajen aiki ya tai mai noma ko mai kiwo duk kowa ne ya je nemi falala Allah wannan aya ɗan uwa masu daraja na nuni da cewa sallar juma'a wajibi ce ga al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam haka zalika al-imam nisa'i da ibn da ma sauran waɗansu daga cikin a'imma na hadisai sun fitar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam inda annabi rahma ke cewa sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya bar sallar juma'a sati uku kenan juma'a uku da gangan ba tare da wani uzuri ba ya yi haka da gangan to Allah subhanahu ta'ala zai rihe fuskar zuciyar shi malamai sun yi tafsiri ko fassarar mi ake nihi mi annabar rahama sallallahu alaihi wasallam ke nihi da Allah zai rihe zuciyar shi waɗansu suka ce ai Allah zai zai shaye hasken imani a ciki ai babu haske kuma suka ce Allah zai shaye da ake ce ba alhidaya shine shiriya Allah zai wata musu ma suka ce Allah zai sa munahici a cikin shi ne babu alheri ga mutumin da ya bar sallar juma'a da ganga har juma'a ko kina wannan ke nuna girman wannan sallah da darajar ta to da haka yan uwana masu daraja masu girma me yasa ko in ce menene bambancin ranar juma'a da sauran kwanaki wannan abubuwa ke ga juma'a wanda sauran kwanaki shida ba su da annabin allah sam ya kawo hadisai da dama da ke nuna falala da zaɓe da alkhairai da Allah su ba cikin wannan ranar wanda ba wata rana da ta samu wannan fallar cikin sati gaba daya na farko dai ɗan uwana ranar juma'a shine shugaban kwanaki gaba daya a cikin sati sati na da kwana bakwai to ranar juma'a shine shugaban kwanaki gaba daya na biyu kuma shine ranar da ta yi kowace rana alkhairi da rana ke hitowa a wayan da annabi sai ke ta khairi yawmin mar'at fihi shams sai ce yawmin juma'a ranar da rana ta yi bushirowa wanda alheri ya yi a ce duk cikin sati akwai alheri amma ranar juma'a alheri ya yi sauka daga allah sai ce fihi khuliqa adam a cikin ranar juma'a in ji manzo Allah sun aka halicci baban mu adam alaihi salam na biyu ya ce wa fihi udkhila aljanna ranar juma'a aka sa baban mu adam alaihi salam aljanna wa fihi ukhrija minha ranar juma'a aka fitar da babanmu adam alaihi salam daga aljanna a wani kusa sai ya ce wala ta ƙumu sa'atu illa yawmal juma'a kuma daga alkhairai da abubuwan da ke nuna kamannin juma'a da sauran kwanaki ba su da sai ce kuma ranar juma'a ne ake tashin kiyama shi yasa da an ce ranar juma'a dukkan halittun Allah suna cikin ɗimuwa da tsoro da firgita da nuna rashin su. dan ka aje a ce wannan ranar ce Allah zai tada kiyama sai dai mu mutane da aljanu mu ne ba mu damu ba da haka wannan ke nuna darajar wannan rana da kuma yadda take banci da sauran kwanaki haka dalika daga cikin hasa'is ai abin da Allah kefe wannan rana na juma'a wanda saurakin kwanakin ba samu ba kwanan ga na juma'a ko ranar juma'a ya yi rasha da girma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala da ranar sallah babbarar da muke layya yawmul adha kenan haka dalika ranar juma'a yayi daraja da yawmul fitr ranar da muke buɗe baki kenan ranar sallah karama dan saboda alheran da ke cikin wannan kwana haka dalika daga cikin darajar juma'a in uwana akwai wani lokaci wanda bawa musulmi Allah ba zai mai taufiki ba da wannan lokaci face in yana addu'a face Allah sai ya karɓi wannan addu'a alkhairin duniya ne ya roƙa ko kuma na lahira to malamai ta ce ce ku ce kan watan wani lokaci ne Wadanda suka ce lokacin huduba in liman ya yi huduba farko ya huta ya tashi kawo ta biyu to wannan lokacin da shi ke sa wadansu ga wannan lokacin sai su yi ta addu'a Wadanda suka ce a'a bayan la'asar to magana wadda ta yi rinjaya ga malamai shine daga la'asar zuwa magariba duk mutumin da ke da wata bukata wani proje yake so na wani bukata ce to Allah ya taimake a masallacin su ko inda yake ya sallar da asar ya zauna ta addu'a da zikiri da roƙon Allah har magariba to duk abin da ya roƙa ya samu dan malamai suka ce shi ne lokacin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake bayani shi dai wannan kwana na juma'a ya keɓanci da wannan lokaci wanda sauran kwanaki ba su samu ba haka zalika daga cikin falalar ranar juma'a sallar juma'a Gabawa da ya komai wa Allah da ta yi to Allah zai karkare mu zunubin mu na sati guda wanda babu wani kwana da ya samu wannan alfarma in ba ranar juma'a ba ai duk wanda ya sallar juma'a to Allah zai yahe mai zunuban da ya aikata kan kanana a wannan sati gaba daya ga wata ma ruwaya annabi rahma sa sai ke ta har za kara mai kwana uku kenan kwana goma kaga juma'a ke da wannan da fadala da haka zalika daga cikin darajar juma'a yan kwana ita ce ranar da Allah ya hidda gobe kiyama ga yan aljanna da ke zan ki gana da su ai duk sati Allah sai ya gana da yan aljanna a cikin aljanna yaushe ranar juma'a wai da annabi rahama ya kai yi sallallahu alaihi a wannan lokaci Allah ke kara masu kyau da haske har in sun je ma gidajensu su za su tarbe su ke a'a kun taimaka da kyan da ba mu sani ba hasken da ba mu sani ba ya kai haka me yasa dan saboda sun haɗu da ubangiji subhanahu wataala a wanda muka sani ɗan aljanna za su ga Allah Allah samu a ciki yau mai idin nadira ila rabbiha nazira Da haka Allah ka samu daga cikin wanda za su ganin Allah bangiya ba. wannan kaɗan daga ciki haka zalika daga cikin falala da daraja da Allah ma wannan kwanan namu mai girma mai daraja shine kwanan da Allah ya bishiro sai aka waye gari yahudawa ba su samu wannan ba suka zaɓi ranar samdi nasarawa kuma suka zaɓi mi ranar dumashi sai Allah ya ban taufiki ga al'umman manzon Allah sasan kaza. sai Allah ya zama tuwa samu mu ne shugabanni mu ne farko gobe kiyama za a ma hisabi za a sa aljanna a wayar da annabi rahama ya gayi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana a kace daga cikin hasa'is abinda juma'a take banta wanda sauran kwanaki ba samu ba yan masu daraja shine wannan rana ta juma'a duk lokacin da yan uwa musulmai suka haɗu ranar juma'a to za ka san junansu da kamar junansu ya faru ka yi sati guda ba ga ɗan uwan bai wani karce ba wanda akwai wuya ku haɗu in ba ranar juma'a ba ga shi ke sa sun wannan an samun shi a ƙauyuka sai ga an haɗu an zauna an yi hira yaya damuna wajen ku yaya kiwo babu wata annoba da saura yaya yanayin yan uwa ka gani rana ce ashe da Allah ya damu a sati mu haɗu mu tambaye shunanmu yaya wake bai da lahiya waye da su wake da bukata da sauran abubuwa wanda ake samu haka zalika kuma soyayyarmu da dankon zumuncin wannan ita al'umma ta adasin al'umma ce wadda Allah ya samu so junanmu mu kamnaci junanmu mu zauna lahiya mu taimaka mu juna to don haka sai wasu malamai ma suka ce kai ranar juma'a idi ne na kuku ga al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa idi dan saboda rana ce ta takarrar fil usbu ai kowane sati ana zowa a ana zowa a to kaga kenan wannan ya nuna falalar juma'a mai yawa ce tana da falala da alkhairai da dama da take kawo ga imaninmu ga tsoron mu ga kusanta ga ubangiji kuma tana haɗa kawunanmu da son mu da fahimtar mu bal hatta in mun dauka bisa kan harka ta kasuwanci da tattalin arzikin ƙasa na juma'a an haɗu zan ga wani ɗan kasuwa da nike nema nike so in ji in yana son kaya kaza in bashi ko in yana da bukatar kaza in kawo kawai ba da kaga dai wannan nuni da cewa wannan al'umma Allah mata alkhairai masu yawa duniya da lahira to wannan shine kan nan a ƙarshe menene wajabcin mi ke tsawaye menene hukuncin sallar juma'a sallar juma'a hukuncin ta wajibi ne ai dole ne ga dukkan musulmi namiji ya halarce ta to da haka sai malamai suka raba wajabcin ta kashi biyu akwai sharuɗai guda hudu wanda sai sun tabbata ga mutum kan nan zai yi sallar juma'a na farko shi ne namiji shi ke sallar juma'a mace ba dole ba ne amma in ta zo tana da lada don haka annabi masu asam ya hana mu mazaje cewa kan mu hana matanmu tahiya masallatan Allah su ta'ala in dai za su yi ta da kamata addinin musulunci na biyu juma'a ba ta ba ta wajibi sai gada ba wanda ke bawa ba bawa baya da ikon tahiya sallar juma'a sai ya tambayi shugabanci na uku ne tana zamanto wajibi ga wanda ke da lahiya wanda bai da lahiya ba wajibi ne kana na hudu a ƙarshe sallar juma'a wajibi ne ga wanda ke zaune gida ba matahi ba matahi ba dole ne sallar juma'a malamai suka ce sai dai